kan cutar da kasashe matuka misali daga cikin hakan shine har da sanya kasa ta karya darajar kudinta ko kuma ta janye tallafi akan wasu abubuwa wanda take sanya tallafi akan su domin 'yan kasa su samu sauki a rayuwarsu kamar man fetur ko wutar lantarki ko ruwan sha da makamantansu da ƙarshen masu dai kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan disamban shekarar 2007 tsohuwar firaministan kasar pakistan benazir bhutto ta rasa ranta a garin rawalpindi da ke arewa maso gabacin kasar pakistan wasu yan ta'adda ne dai suka kai mata hari inda suka buɗe wata bindiga a kanta a lokacin take halartar wani taro inda sa kashe ta tare da wasu mutane ashirin yan jam'iyyar ppp an haifi benazir bhutto a shekara ta 1953 a birnin karachi ta yi karatun jami'an hawa da ke amurka da oxford a kasar birtaniya ta dawo pakistan a shekara ta 1977 lokacin mahaifinta zulfikar ali butu shine firaministan kasar shekaru biyu haka sojoji suka yi wa mahaifinta juyin mulki suka kuma kashe shi inda butu ta zama shugaban jam'iyyar ppp tana da shekara 26 sannan kuma ta zama firaministan kasar pakistan mace ta farko a shekara ta 1988 bayan tilasta mata sauka ta sake zama firaminista a karo na biyu tsakanin shekara ta 1993 zuwa 1996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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com masu son aiko mana da masu sauraro sai a gyara zama domin a ji labarin duniya da dumi su Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. an kashe ne guda sannan wasu goma sha biyar sun ji rauni a garin ramallah na yamma da kogin jordan har ila yau za ku ji cewa an kashe 'yan ƙasar australia guda biyu sanadiyar hare-haren hantu ƙasar isra'ila a kudancin ƙasar lebanon najeriya kuma an yi jana'izar gali na abba tsohon kakakin majalisar wakilan kasar a jihar kano yanzu kuma ga cikakkun labaran labaran da suke fitowa daga garin ramallah na yamma da kokin jordan ya bayyana cewa ne guda ne ya yi shahada saboda raunuka da ya ji daga hare-haren sojojin yahudawa a garin ramallah a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a wani labarin kuma falasina goma sha biyar ne sojojin yahudawa suka jiwa rauni a jiya laraba a garin na ramallah har ila yau wasu falasinawa tara sun ji rauni a wani harin da yahudawan sayoniya suka kai masu kan garin halhul shi ma a yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar da harshen turanci ta nakalto kamfanin dilajin labaran wafa na falasinawa na cewa sojojin yahudawan sun kama wasu falasinawa biyu sun tafi da su a wani bangaren kuma kungiyar red crescent ta falasinawa ta bayyana cewa sojojin yahudawan sun harbe wani ba falasini a garin nablus sun kuma ji masa rauni gwamnatin kasar australia ta ba da sanarwar mutuwar 'yan kasar guda biyu sanadiyar hare-haren da sojojin harbi kasar isra'ila suka kai kan kudancin kasar lebanon tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar ta nakalto majiyar kungiyar hezbollah a kudancin kasar lebanon na cewa an kashe ɗaya daga cikin 'yan kasar ta australia ne a lokacin da yake fafatawa da sojojin hannu isra'ila a bangaren kungiyar in ji kamfanin dillancin labaran reuters reuters ya kara da cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar australia mark dreyfus ya tabbatar masa da cewa sojojin hannu isra'ila su suka kashe ɗaya daga cikin 'yan kasar amma ya ce har yanzu babu tabbacin kyan cewa yana yaƙi tare da kungiyar hezbollah labarin ya kara da cewa wani jami'in tsaro a garin vintage bell na kudancin kasar lebanon ya tabbatar da cewa sojojin hannun kasar isra'ila sun kai hare-hare kan garin inda suka kashe wani mai dauke da jinsi biyu wato na kasar australia da kuma lebanon tare da matarsa da kuma dan uwansa an gudanar da jana'izar tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar najeriya alhaji umar gali na abba a jiya laraba a fadar sarkin kano tare da halartar manya-manyan jami'an gwamnati da kuma na jihohi jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa mataimakin shugaban kasa alhaji shatima da kuma wasu gwamnoni duk sun sami halartar jana'izar wanda aka yi a fadar sarkin kano sannan an masa kabari a magabartan dan dolo da ke unguwar gwale na jihar kano alhaji na abba dai ya rasu yana dan shekara 65 a duniya kuma ya taba rike mukamin kakakin majalisar wakilan tarayya na najeriya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar ilimi a jirin gaza na kasar falasɗinu da aka mamaye ta ba da sanarwar cewa sojojin hamshin kasar isra'ila sun kashe ɗaliban makarantu dubu talatin tun lokacin da ta fara yaƙi a gaza a ranar 7 ga watan oktoba da ya gabata tashar talabijin ta faransa cb a nan tehran ta nakalto wani bayani wanda ma'aikatar ta fitar a jiya laraba da cewa ma'aikatan makarantu da malamai 209 ne yahudawan suka kashe a yayin da wasu 7,259 kuma suka ji rauni sai kuma malaman makarantu 919 da su ma suka ji rauni rahoton ya kara da cewa makarantun wa'anda ƙungiyoyi masu zaman kansu ne suke kula da su a zirin gaza sun kai 352 wa'anda sojojin yahudawan suka lalata a cikin wannan yakin kuma mafi yawansu suna yankunan gaza khan yunus da kuma arewacin gaza ne har ila su ya kai kashi 74 cikin 100 na makarantun zirin gazan gaba daya majalisar ɗinkin duniya dai tana aibata hanfi kasar isra'ila kan kai hare-hare a kan makarantun majalisar da kuma na ƙungiyoyi masu zaman kansu a gaza inda falasina suke samun mafaka a cikinsu sai dai gwamnatin yahudawan sun bayyana cewa mayakan hamas suna amfani da makarantun da kuma asibitoci a gaza a matsayin maɓuyarsu amma ba tare da sun gabatar da wani karɓaɓɓen dalili ba rundunar izuddin al ta kungiyar hamas ta ba da sanarwar cewa ta fara amfani da sabon makami mai suna rpoa wanda ake ajiye a kan kafaɗa sannan a cilla shi kan tankunan yakin sojojin makiya tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta ce makaman wa'anda aka sanya masu suna sam sabin asalinsu ƙirar kasar rasha ce kuma suna amfani matuka wajen wargaza tankunan yaƙi ko kuma tarwatsa gungun sojojin makiya labarin ya kara da cewa za a iya amfani da makaman linzamin daga nisan mita dubu sannan ya sami barasa, har ila yau ana iya amfani da na'urar hangen nesa na makamin daga nisan mita 600 kafin wannan makamin dai mayakan izuddin kassam suna amfani da makaman yasin 500 don cimma wa'annan manufofin majiyar hamji kasar isra'ila ta bayyana cewa an kashe sojojinta 164 ya zuwa yanzu amma izuddin kasam ta ce adadin ya fi haka nesa ba kusa ba sannan ta ce an raunata a wasu 266 masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin nan na Maleka Iran. Moleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Moleka Iran. ne na sun sami mai kaya muku bayanai daban-daban da muka yi game tarihin muhimman wurare na al'adu masu zaɗan tare da wurare na addini da sun abubuwan masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya. da fatan masu sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin to amma kafin nan bari su abin da kai manta na di a bisa faifai to madalla yanzu kuma shirin kwarai shirin a yau shirin namu zai muku bayani ne game da ranar yaƙi da jahilci ta ƙasa da ake gudanarwa a duk shekara a ƙasar Iran. Ranar 28 ga Disamba a ranar ce marigayi Imamu kumaini. yadda Allah tabbata gare shi ya kafa wata cibiya ta yaƙi da jahilci domin kawo ƙarshen matsalar rashin iya rubutu da karatu da ke addabar al'ummar Iran wanda ya zo ne bayan cin nasarar junjuyu halin musulunci ƙasar Iran. An sanya ranar 7 ga watan Janairu a matsayin ranar ranar haka karatu kuma an yi jistar kalandar iran bayan nasarar jin halin musulunci a iran ilimi da karance-karance ya samu matsayi na musamman a nan kasar iran a ranar 7 ga watan de watan goma kenan na shekara ta 1358 imam ya dalata bata gare shi ya ba sanarwar kafa kungiyar karance-karance don samar da harkar karatu kamar cibiyoyi da hukumomi ya dama a kasar iran wannan yana iya cikin shigan jin halin musulunci wanda ya haifar da gagarumin sauyi a ƙasar iran ita ma ranar tunawa da kafuwar ƙungiyar karatu ana kiranta ranar karatu ta ƙasa watakila masu wariya su san dalilin da ya sa aka da suka sanya ake aka sanya wannan rana wato ranar yaƙi da jahilci ta ƙasa a iran na farko dai musulunci shi addini ne na yaƙi da jahilci bayan cin nasarar jin halin musulunci a ƙasar iran rashin jagorancin marigayi imamu khomeini idan tabbata gare shi ya kafa cibiyar yaƙi da jahilci a ƙasar iran a ranar goma ga watan bakwai na hijira shamsiya shekara 1358 dukkan waɗannan suna daga cikin ayyukan da ke cike da hikima da iya gudanarwa da imami ƙirƙiro wanda aka ga kyawawan sakamako da tasiri mai yawa albarkacin wannan aiki kafa cibiyar yaƙi da jahilci da sauran cibiyoyi makamantansu suna daga cikin albarkacin jin hali na musulunci da aka yi wanda ya haɓar ci gaba mai yawa kuma a fili kowa a fili da kowa ke iya gani wannan ya sa aka sanya wa wannan rana ranar yaƙi jahilci bisa la'akari da ranar asasa wannan cibiyar kafin nasarar jin halin musulunci a ƙasar iran ƙasar iran ta kasance cikin jerin ƙasashe da suke da yawan jahilai yawo masu yawa wato waɗanda ba su iya karatu ba balle rubutu saboda mutane dama ne a wancan lokacin suke fama da matsalar jahilci kuma adadin waɗanda suka yi karatu mai zurfi ba shi da yawa sosai don haka kafa wannan cibiya da aka yi bayan juyin halin musulunci ta taka muhimmiyar rawa wanda ya kai ga al'ummomin ƙasar iran suna ci gaba da wannan babbar ni'ima suna ci gaba da cin gajiyar wannan babbar ni'ima da aka samu bayan juyin musulunci to tarihin koyon karatu a zamanin gwamnatoci da suka gabata na iran idan muka koma tarihin wannan kasar za mu fahimci cewa a gwamnatocin da suka gabata kafin juyi babu wani irin wannan tsarin na yaƙi jahilci in ma akwai to ba dukkan al'ummar iran ba ne suke cin gajiyar irin wannan ni'ima ta neman ilimi da karatu. a wasu gwamnatocin baya da suka gabata 'ya'yan manyan mukarraban gwamnati da 'ya'yan sarakuna ne kawai suke cin gajiyar wannan ni'ima amma sauran mutane an haramta musu wannan ni'ima saboda a wani bangaren kuma sai 'ya'yan masu hannu da shuni ne kawai suke iya kai 'ya'yansu zuwa ga makarantu domin samun ilimi kuma suke zuwa makaranta amma sauran talakawa da sauran masu ƙaramin ƙarfi an haranta mun samun ilimi duk da yake cewa a gwamnatin rida halabi a zahiri tana kiraye-kiraye sosai game da muhimmancin yaƙin jahilci sai dai wannan lamari bai shafi kowa da kowa ba domin kowa za ga mutanen da suka iya rubutu da karatu ba su da yawa kuma wannan shine abin da 'yan mulki mallaka suke so barin mutane cikin ƙangin jahilci domin ƙara samun ƙarfin iko akan al'umma da mulkarsu cikin sauƙi. a wani sako da marga imam Khomeini da za ta fita gare shi aiki ga al'ummar kasar iran ya faɗi cewa al'ummar iran masu girma bisa la'akari da bukatun da ake da su a bangaren gine-gine kiwon lafiya kai sai dai abin da muhimmanci a cikinsa shine ilmantar da ilahirin al'ummar kasa da kuma yaƙi da jahilci ya ce babban abin kunya ne a ce kasar da take da cibiyar ilimi da adabi da ke rayuwa a ƙashin inuwar musulunci wanda neman ilimi wajibi ne bisa koyar wannan addini amma a haranta masu son karatu da rubutu neman ilimi a matsayinsu na 'yan ƙasa don haka ya zama wajibi mu kara ƙaimi wajen samar da wani tsari na dogon zango domin soya akalar irin wannan yanayi da ake da shi ka komawa cikin yanayi da naɗa al'adar ilimi tsakanin al'umma ya zama dukkan waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba a koya musu karatu su yaƙi jahilci dukkan yan uwa mata da maza su himmatu wajen karatu a cikin kulawar ma'aikatar ilimi ta ƙasa domin kawo ƙarshen wannan babbar matsala ta jahilci daga tushe ya ce ina kira ga liyaman juma'a a birane da ƙauyuka da su yi kira ga al'umma wajen ba da himma wajen yaƙi da jahilci su samar da yanayi na ilmantar da maza da mata kada su za su gwamnati ta yi komai su ma su ba da tasu gudunmawar iya karfinsu domin cimma wannan buri a gidajenku da sauran iyalai masu ilimi su kantar da iyalai da basu da karatu kada ku da al'amarin ya zama wani abu mai sarƙaƙiya to ba su kan lokacin da ƙarfin shirin ya ka jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan amma tarbe mashi na gaba domin jin mu ɗauke cigaban shirin amma kafin nan a madadin wanda sallafa lafa shirin kammala nima dugun shirin ka cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wasu www www.hostv1.ng a huta lafiya. sauraro ga kiɗe-kiɗen iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa dama saurari assalamu alaikum barkanmu da raka da kuma saka mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa a yau shirin namu zai gaito muku ali riza afkari ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su zama kuma za su ji daɗin waƙar افسرده هرگز نبودم اگر سر به زانو گرفتم که در باغ مهرت شکفتم که با لطف تو خو گرفتم اگر شان زخمی اگر زیر بارم به جز خود من از کس شکایت ندارم گشودی هزاران گره از دل من سپاس تو را توانم گذارم گشودی هزاران گره از دل من سپاس تو را که جونم گذارم چون نظر می گشایم عکس تو بر فروزد چراغ مرا نازنینم ز من رو مگردان نگارا که من بر نمیگردم از تو کجا رو کنم گر برانی شفای منو علی رضا افکاری kenan ko saurara a cikin wannan waka da ya mana da fata masu san amfana kuma ta kayatar da su a nan zan ja linzamin shirin gan lokacin a ranar mu a tare mu shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. صحن نورانی و پاکش از پر فرشته فرشه هر کی باشه یه شب اینجا مهمون خدا تو عرشه آقا جون یه دریا اشکم گریه برده ساحلم رو خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو آقا جون یه دریا عشقم گریه برده ساحلم رو خواهش من از تو اینه که طلب کنی دلم رو to da haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan fito da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh